Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 25 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya da kuma alfa rediyo na birnin kumasi a Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makere ne tare da sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi bajo ya kaddamar da wani shirin bada rance ga masu ƙananan sana'o'i a jihar Bauchi. Za ku kuma ji cewa gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya tabbatar da batun kafa masana'antar shuga da hamshakin ɗan kasuwar nan Aliko Dangote ya yi a jihar. muna kuma tafi da shirin na kasa da kuma sharhin jaridun ghana sai kuma sakonni da kuke aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya laraba ne shugaban amurka donald trump ya yi wa allah wadai da wasu sakonnin da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama Trump wanda ya magana daga fadarsa ta White House ya ce ransa ya yi matuƙar ɓaci da jin cewa an aika wasu kunshi ɗauke da bam zuwa wasu mutanen da suka haɗa da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da kuma abokiyar hamayyarsa a zaben shekara 2016 Hillary Clinton. haka kuma an aike da makamancin waɗannan saƙonni na bam ga tsohon anthony janar ɗin amurka wanda ɗan majalisa ne ƙarƙashin jam'iyyar democrat da kuma tsohon daraktan hukumar leƙen asiriya ta amurka cia waɗanda duk masu yawan sukar shugaba trump ne shugaban ya ce za a kaddamar da wani babban bincike ƙarƙashin gwamnatin tarayya domin gano waɗanda suka aika da saƙonnin masu ɗauke da bam da take magana a wajen wani taro a jihar florida jiya laraba hillary clinton ta ba wa jami'an tsaron ciki da suka gano bumabuman many of you and others across our country have asked after me and my family mafi yawanku da sauran mutane a faɗin mu suna tambayar lafiya tara ta iyali na ina mai matuƙar farin ciki da hakan muna lafiya godiya ga jami'an tsaron ciki waɗanda suka gano kunshin suka kuma shaida mana tun kafin ya kai ga gidajenmu a kullum muna godewa allah kan kariyar da suke bamu Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Gina Haspel da ke Turki domin binciken mutuwar ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi ya ta saurari muryar da aka naɗa ta yadda aka gasa wa ɗan jaridar Ukuba aka kuma kashe shi bisa ga rahoton Washington Post jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'i da yake da bayani akan faifan yana cewa abin yana da matukar da hankali kuma zai iya sa amurka ta ɗora wa saudi arabia alhakin kashe kashoji wanda yake rubuta wa jaridar labarai da yake magana a karan farko tun bayan mutuwar kashoji ofishin jakarancin ofishin saudiya na istanbul yarima bin salman ya faɗa wa mahalarta taron zuba hannun jari a riyar cewa wannan kisa ya yi matuƙar ciwo ga duk 'yan saudiya kuma abu ne mai zafi yin gaske ga duk wani mutum da yake doron duniyan nan haka kuma yariman ya ce duk waɗanda suke da hannu a kisan za su hukunta su ya zuwa yanzu dai ƙasar saudiya ta kori jami'anta guda biyar da ke da hannu a kashe kashoji an kuma kama mutum goma sha takwas yayin da yariman ya ce jami'an saudiya za su ci gaba da gudanar da binciken kisan tare da na turkiya Wannan bayani ne Yarima na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa laifin kisan zai rataye ne a wuyan Yariman Saudiyan. Kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasar Iran ta soke yanke hukuncin kisa ga ƙananan yara Javid Rahman ya faɗa wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa na yi kira ga jami'an ƙasar Iran da soke su na yankewa ƙananan yara hukuncin kisa su kuma yi watsi da duk hukuncin kisan da aka yanke wa yara ya zamanto daidai da tsaron wato tsarin dokar ƙasa da ƙasa. Hukuncin kashe ƙananan yara ya saba dokar dan ta ƙasa da ƙasa haka kuma ta keta haƙƙin 'yancin yara da aka samar. Rahman ya ce an kashe yara biyar da aka samu da laifin kisan kai a Iran a cikin wannan shekarar. Ta baya-bayan nan ita ce Zainab sikambad da aka kashe ta makonni uku da suka gabata. An zarge ta da kashe mijinta a shekarar 2012 lokacin da tana ɗaya shekaru 17 a duniya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya laraba kamfanin facebook ya bayyana cewa wata sabuwar manhaja da ke banka hoton tsaraicin kananan yara ta taimaka wa kamfanin wajen cire hotunan yara har miliyan 8,700 a cikin watanni ukun da suka gabata wannan manhaja da facebook ya ce ya samar tun shekarar ta gabata tana aikawa wato tana taimakawa matuka wajen gano wasu abubuwan da ba su kamata ba ta hanyar tuntunci ɗimbin hotunan da ke shafin facebook kamfanin ya ce ya kara matakan lura da duk abubuwan da ke shafin a ƙoƙarin da yake na tabbatar da ganin babu sauran hotunan tsaraicin yara a shafin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yame ucin bajo ya kaddamar da wani shirin ba da rance na naira dubu goma ga masu kananan sana'o'i a bauchi shirin da gwamnati tarayyar najeriya ta kawo domin tallafawa masu kananan karfi ga rahoton abdulwahab akan haka a jawabinsa na kaddamar da shirin bada rancen naira dubu goma goma wa masu ƙananan karfi da ke sarrafa kayayyakin sana'a iri daban-daban mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osibajo ya jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na ganin ta ba da tallafi wa masu ƙananan masana'antu don samun abin dogaro da kai. As matter of fact, something we are going to do here in, in Bauchi State for the first time is that we're also launching what we call a one-stop shop for the regulatory authorities. means. Yemiya Sibanjo ya ce a kashin gaskiya wani abu guda da za mu gudanar a nan jihar Bauchi shine za mu samar da cibiya wa hukumomin da ke ƙayyade ayyukan ƙananan masana'antu. Ma'ana a nan Bauchi za mu haɗe hukumomin kayyade sarrafa kayan masana'antu da suka haɗa da hukumar NAFDA, hukumar tantance kayayyaki da kuma hukumar yin rijista wa wuraren hada-hada a ƙarƙashin rumfa guda saboda masu ƙananan masana'antu su je domin su warware matsalolinsu da suke fuskanta game da harkokin nasu za mu ci gaba da jajircewa domin mu biya bukatun talakawa da ma 'yan najeriya bayan kaddamar da shirin ne sai tuntuɓi wasu daga cikin masu ƙananan masana'antu dangane da alfanun wannan shiri sunana ukasha ibn safwan a lallai muna matukar fahim ciki da zuwan shi mataimakin shugaban kasa wannan gari namu mai albarka kuma lallai ina da kira da nake so in gabatar gabatarwa gwamnati baki daya game da mu masu sana'o'in hannu akwai fikira da basira da yawa da muke da shi wurin ainihin aiwatar da abubuwa na fasaha amma gaskiya muna fama da ainihin matsaloli tunda abin da ya shafi jari da namu aiwatar da ayyukanmu da kuma tallafi ko kuma goyon baya na gwamnati na yadda za a tallata man da taimaka mana wurin sai da hajar mu a kasuwa eh, muna godiya ga ainihin gwamnati da irin wannan tallafi da take bamu wannan shine zai taimaka mana wurin aiwatar da ayyukanmu muna fata kuma ta ƙara kaimi wurin tabbatar da haka din ina fata gwamnati za ta bi dukkan Eh, ka'ida ko kuma taimako da za ta yi don ta aiwatar da ainihin taimakon zuwa gare mu sunana injiniya atiku muhammad gaskiya mai matukan farin ciki da zuwansa da ya domin tallafa ma irinmu masu sana'a masu kananan karfi don ba mu yi tsammanin a baya an samu gwamnati mai kula da takanoloji a ƙasan nan irin wannan gwamnati ba tsakani da allah bincike ya nuna cewa duk mai son samun rancen zai rijista da kuma ɗaukan hoto da kuma ba da labarsa ta wayar salula amma ga mai ajiya a banki zai ba da bayanin asusunsa ne sai a turo masa kuɗi ta bankin da yake ajiya abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a najeriya madalla a da abdulwahab muhammad gwamnatin jihar nasarawa ta ce kamfanin shuga da hamshakin ɗan kasuwan na aliko dangote ya kafa a kudancin jihar zai ba mutane fiye da dubu talatin ayyukan yi kamfanin yanzu ya share fili mai faɗin hekta dubu sittin da takwas wanda zai laƙume biliyan biyu da saba'in na naira kamar yadda gwamnan jihar umar tanko almakura ya tabbatar tabbatarwa wakiliyarmu zainab babaji a cikin wannan rahoton. idan muka tuna ko da shigowar shugaban kasa ya umarci jihohi a soma tunani wurin samun waɗansu hanyoyi wanda za su taimaka tattalin arzikin ƙasa kar a dogara kaɗai da rijiyoyin mai da muke da su domin suna iya kafewa suna iya bushewa to tun daga wannan lokaci shine jihar nasarawa ta sa alƙiblanta da tunaninta bisa kan yaya za mu yi mu samu waɗansu hanyoyi wanda za su ɗaukaka tattalin arzikinmu a jihar nasarawa to Allah da ikonsa dangote ya zo da niyya da shiri na tsarin noman rake da kuma a kawo masana'antu na shiga da yaddan al'umman jihar nasarawa ya sami hekta kusan dubu da takwas a wanda zai zama to ɗaya daga cikin masana'antar suga wanda ba girmansa duk afirka din to mutane da za su yi aiki a masana'antar kadai ba za su gaza dubu ba kuma za ta kawo wuta wanda zai kai megawatt kusan casa'in ko ɗari wanda wannan kaɗa zai rage ma jihar nasarawa dogaro ga wuta na tarayya. ya batun biyan diya an biya masu gonaki kudaden diya. na so in tabbatar miki da cewa duk wanda suka ba da gonakinsu suna cike da farin ciki don an bi ka'ida wanda gwamnatin tarayya ta sa an bi ka'ida wanda gwamnati dina nan sa ta sa kuma duk wanda aka bashi diya na gonansa ko filinsa ya karba ne cikin farin ciki. na kuma nemi jin ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a harkar noman rake. Alhaji Aliyu Usman shine sarkin noman jihar Nasarawa. Ɗaliban da suka gama karatu babu aikin yi, kaga a nan za samu musu aikin yi. Manoma wanda dama ba su dogo gonaki nasu na kansu za a zuwa ɗauke su aiki, kaga a nan an samu cin gaba an kuma karufe da inda ake tunani. Shi ko ɗan galadiman manoman jihar Nasarawa Abubakar Ahmed ya ce a yanzu haka manoma da dama a yankin sun fuskanci harkar noman rake. rake? Dama muna rake amma saboda rashin abin sarrafawa ba mutane rashin kwarin gwiwa amma yanzu da aka ji labarin kamfani ko ƙauyuka da muke da su ma bai shafi matan gamba yanzu sun mai da hankali sosai akan harkar raken. Basaraken gargajiya na yankin Awe Alhaji Abubakar Umar na biyu ya ce jama'a da dama sun yi na'am da wannan shiri. A halin yanzu sama da kusan mutane dubu wa yara dubu suna nan cikin gona. Mun kuma lura da irin jin daɗin da 'ya'yan ma'aikatan wannan wuri suke samu ta fannin ilimi da fannin kiwon zaman lafiya wanda zai sa kowa ya ji daɗin al'amari. Zainab Babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. Wadalla. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha uku na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Masauraro, Assalamu alaikum. Bakar ku da kasancewa da mu a shirin Nakasa ba kasawa ba. wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau zai je tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar domin jin koke-koken nakasassu. Za kuma mu fara ne da gangamin da kungiyoyin nakasassu suka gudanar a Abuja da nufin nuna rashin jin daɗin yadda suka ce hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ba sa ba su kulawar da ta dace. Ilimin 'ya'yan nakasassu da rashin aikin yi na daga cikin matsalolin da aka taɓo a yayin wannan gangami kamar yadda za a ji a hirar da hawa umar ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya shi sunana amadu umar jonaf jaman borno state eh taruwa mu abin muka dawo muna kasasu an da mu shine ya kamata mu zo mu ma mu nema incin mu a ba mu abubuwan da suna yi a masu lafiya mu ma a yi mana sanadiyar wannan ne mun zo mun taro a wajen nan to za mu nuna duniya mu ma mutum ne inda masu lafiya haka suke mu ma haka ne inda masu lafiya suna kwana a gida mu ma haka muna kwana a gida inda masu lafiya suna aifuwa suna da mata mu ma haka muna da mata muna da yara to ya kamata kada manta da mu shi yasa ne muka dawo cewa mu ma mu nuna fushin mu ya kamata a tuna da mu kuma a san da mu a tuna a yi mana abubuwan da ana yi masu lafiya abubuwan da ana daukata ne masu lafiya suna yi mu ma a yi mana muna kasasu. To kam akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi muku? Eh akwai abu da yawa. Abu na farko mutane mu ba su da yawanci ba makaranta kuma mutane mu da yawa yawanci ba aiki ba sana'a ko sana'a hannu ko sana'a abubuwa diyawa ba mu da shi muna da matsala diyawa balle ma irin kamar mutane mu na maiduguri ba yan maiduguri masu mutane mu makafi guragu kurame gudare muna cikin matsala muna wahala ba wanda yake kula da mu akwai wanda ya kwanaki ba mutanen ah, irin amur ngos wana sun doka yara mu kamar na kasa su guda dari yanzu haka sun yi makaranta yanzu haka mun sa su a secondary school ya kamata secondary school a dauke mu a free education amma yanzu aka yara mu muka kai mu na kasasun muna biya kuɗi to don saboda haka muna roƙon gwamnati ya kamata yara mu na kasasu a dauke mu free education shine kawai abubuwan da muke yi kuma kasan masalan boko haram muna tare da shi shekara tara iri NGOs wannan ba za taimaka mai duguri ba za taimaka na kasasu sai masu lafiya ne suna taimaka mu man na kasasu ba za taimaka mana kwata-kwata don saboda haka wanda yana kula da mu sai ma kawai ne mu ba musamman nema akwai a maiduguri ba sai ma shi yana taimaka mana na su amma ba wanda yana taimaka NGOs ko abinci ko kudi ko aiki ko makaranta ba wanda yana taimaka mana don saboda haka su NGOs da su mutanen Najeriya su gwamnatin Najeriya su taimaka mana mutane mu yan maiduguri muna cikin matsala muna cikin wahala ba inda kamar suna shan mutane mu suna shan wahala duk a Najeriya ba wanda ya kai maiduguri mu na su maiduguri muna tare da Boko Haram ba wahalan da ba ma sha ba bunci ba aiki ba makaranta ba komi abin da muna ba sana don saboda haka muna roƙon gwamnatin Najeriya da NGOs da gwamnatin Borno su taimaka mana da jama'a mu su samu aiki yara mu makafi wanda sun yi makaranta ba su zo su tafi gaba ba samu sun yi tafiya gaba ba akwai kurami ba makarantar kurami akwai guragu suna so su yi makaranta ba makarantar guragu don saboda haka su taimaka mana mu samu sana'a ko makaranta da muna yi a jama'a sauran suna yi din mu samu mu yi shine shine da to yanzu kuma za mu je birnin da magaram na jamhuriyar Nijar inda nakasassu suka rungumi sana'o'in hannu kamar su kere-keren kayayyakin fata da dai sauransu sai dai duk da irin wannan hoɓɓasa ana fama da rashin kasuwa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na tamar abari. muna zawa nan koyan aiki saboda kan mu ringa barace-barace muna roƙo ko abin da bai kai kabo ne ya gaya maka magana an ka zo ka koya aiki da kanka kinan kai ma sai ka taimaka ma wani muna aikin ɗimki ne a gaskiya ina kiran da 'yan uwanmu na kasassu tsakani da Allah da annabi wannan na kasafa Allah ne ba mu ita kenan in muka zagi ne da ƙarfin mu muna iya nema Abubakar Isa dole ne mutum ya koya aiki saboda ya yi mutum ya zo ya zamana yana neman wani ya ba shi ko yana barace barace a cikin titi amma ka nema da kanka ka koya aiki ka san da kanka ne kake nema komi kana iya makan ka ba ka da kai ka tsaya kana bai kama wannan hannu kana bai kama wannan hannu ce mutum zo ga aiki tun da zawa ne ka yi kawai a rubuta sunan ka a koya ma aiki a baka kan aiki ka je ka ringa aiki zakar yahaya shine mai horar da nakasassun a cibiyar nakasassun da ke nan da magaran ya ce su da yanzu a wajen su bara ta zama tarihi a matsayina na nakasashe ni dai na bara kuma ina horatuwa ina da nakasassu da yawa gura musamman gura da muke horaswa a nan santar sama da mutum talatin da wani abu wanda dukkanin muna nan muna koya musu sana'ar hannu wani dimki ne aikin hwata sude eh, aikin katako da sauransu har da gyaran moto duka ana yi akwai kuma kira eh, ta zamani haka duka gaba ɗaya guragu ne masu koya ma guragu ne kuma wanda ake koya ma guragu ne kuma da ɗayan guragu hallo yan uwa na ƙasa su eh, a dage a so a koyi sana'a ta kwancin hankali tunda rashin sana'a wannan su da mutunci ne yau in kana da sana'a to alhamdulillahi eh, kana iya shiga ko ina a dama da kai fiye da yadda ake so mafi yawan su sun samu horo da jari kayan aiki daga kungiyoyi masu zaman kansu har ma da gwamnati sai dai ba nan gizo ke sakar ba ko kawar da suka yi kayayyakin su da suke sarrafawa ba sa daukuwa a wajen jama'a kamar yadda bunu mamman magatakarda na uwar kungiyar nakasassu ta jihar da magaran ya bayyana eh wannan shine babban babbal matsalar shine ake ta autonomization ba sa sai saboda kenan wannan wani masu aiki suna iya yin bancina na lakwal amalanke wanda yake taya da shakai da ko da shanu su wannan guragu suna yi makahi suna yin giriyaji na wanda ake kewaye garake makahi suna yin sarfiyar na goge sumunti. makahi suna yin lakare in aka bada oda ko ba mu ce ba a bamu ɗari bisa ɗari a'a a tuna da wannan na duk abin da aka san suna yi gwamnati ta waiwa ta ga wannan aikin yana da kyau ta ɗauko ta ba su kaso ko da kaɗan ta tallafa musu amma sai a ɗauka sai a ji a ba ɗan kasuwa wani wanda zai je wani wuri ya yi wanda ba mai su ana iya ba su su yi an tabbata an tallafa musu kuma an raba su da talauci kuma ya bar kannin shi ɗiyan shi jikokin shi da kayan suna nan zubi kuma an ce a tallafa musu ana so a hana su bara su ma a bangaren mata haka batun yake in ji shugabar kungiyar mata nakasassu da ake ce ma a tsaye muke ta nan jihar da magaran malama zina suna na Zina zinatu idi ne ce president ta mata na guragu da kafe ne nan da magaran sunan ta a tsemi a mu sana da abin da yasa duk abu ya sanyi sai kai sana'a ka zauna da kayan gaskiya muna kuka zuwa ga gwamnati saboda Allah mu tun da dai ya ce a ya bara an ya bara ya gani a nan da ya jihar da magaran in ba ba ce bace gurguwa za ta zo ta ibara babu mai bara a cikin a garin wannan nan cikin ga saboda wannan matsala ta bara da suke mun ji mun dauka mun yaƙe ta ni har ina da guri ma a wannan na yaƙi da ita bare suka ce to in ba su yi bara su in suka yi abu ba a si a mu gaskiya da yan proje da gwamnati da wasu masu hannu da shuni fi sabilillah mu dai kira da muke musu in muka yi sana'a mu a bi mu sau da kawa a dibe ta da idan rama a sai sana'a mu kwar mu shine kurin bakin cikin mu rishin sayan sana'a nakasassun za su mika wasiƙa wa ƙungiyoyi masu zaman kansu da proje-proje na neman kwangila kan sayan kayayyakin su ko da proje ne yana da zaman kanshi in yana son abu yanzu su za mu kai duk abin da muke yi na hannu za mu yi shi mu wallafa shi bisa takardu mu aikawa kamar eh, masanu da shuni kamar proje proje da yake eh, jihar da magaram ya san menene na kasassu suke yi aikin da suke kenan ko da suna bukatar abun suna iya waiwayar wannan na kasassu wannan kayan su ya samu shiga. to ko mi hukumar da ke kula da harkokin na kasassu ta jihar da magaran za ta iya cewa game da wannan kokawa da na kasassun suke yi. madansa sani shatu ita ce babbar darakta a hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaran an yi tsarurruka da yawa to tsarin nan da muka yi shi ba mu sake ba fi layi daga zancen amma yanzu kamar an tada mu daga barci ne tunda tare da ministar har mun yi tsarurruka muka gaya mata mun ce duka jagororin ma'aikatu ma'aikatu za mu rubuta letter mu kai musu duk in suna da kuma suna da wasu kayansu da suka karya in dai eh, kasassun na namu suna yin su su ma su ba su elkon gila kasuwa ta kowa ce kuma da bakalla kayansu da ciki ɗaya suke yin shi shi kasashen amshi ciniki kamar taimako ne aka yi an yaƙi talauci an yaƙi bara kenan ba su kaɗai ba za su yaƙi bara mu duka za mu gamu mu yaƙi bara a nan shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ke kammala a madadin wakilan sashen hausa hawa umar a abuja da tamar abari a damagaram ni sulaimu muni barma ke ce da ku allah ba mu alferinsa to madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar ghana so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Publisher wadda babban labarin ta shine an kame ɗalibai 31 dangane da rikicin nan na jami'an nan na KNUST sa'annan kuma har yau a jaridan wannan labarin ya bayyana mambobin majalisar dokoki sun lashe tsabar kuɗi miliyan 85 a zaben shekara ta 2016 sai kuma wannan labarin shekaru 19 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban rollins bata lokaci ne the chronicle jam'iyyar ndc ta ƙaddamar da sojojin sa kai wa zaben shekara ta 2020 har yau dai a jaridar jaridar The Chronicle, Vice Chancellor KNUST na da tambayoyi da zai amsa. Kuma wannan labarin har yau na a cikin The Chronicle Ghana na akan hanyar da ta dace. Wannan daraktan SOS ne yake faɗin haka. Har yau dai a jaridar ta Chronicle shin akufu adu zai bi takun shugaba Buhari sai kuma wannan labarin wadda Yahuta Makolo ne ke magana cewar na na. akufa ado ya tsufa wa zaben shekara ta 2020 In kuma mun leka jaridar Daily Guide wannan labarin ne ya kunnu kai ministoci hudu sun kai ziyara jami'ar nan na KNUST game da tashin hankali na ɗalibai inda kuma suke tuntuban vice chancellor jami'an. Sai kuma wannan labarin a jaridar Daily Dispatch. Rikicin KNUST sama da motoci talatin aka lalata amma ita SRC ta nuna cewar ba a abin da za ta biya dangane da barnan da aka yi sai kuma jaridar daily graphic rikici na KNUSC waɗanda suka yi ruwa suka yi saki dangane da lamarin ilimi suna yin wani taro mai muhimmanci shugaban ƙasar saliyo da ke akan ziyara ƙasar ghana ya ziyarci sarkin aburi Za mu kammala sharhin jaridun ne da jaridan Ghanaian Times inda babban labarin ta aikinmu ne. Wannan ko Nana Kwasijan Appleton, Chairman na kwamishin na ma'aikatan 'yan jarida na ƙasa ke faɗan haka cewar aikin wannan kwamishin ne rabon alamu na yada labarai da kuma naɗa manyan jami'ai da hukumomi na daraktoci na wannan aiki na aikin jarida. sannan kuma wannan labarin shafin farko na jaridan har yau majalisar jami'an nan ta knust an ɗibiya musu nauyin tabbatar da doka da oda yayin da ɗalibai na jami'an ke tattara komasosu su bar harabar makarantar da wannan sharhi na jaridan ganiyan times muka yi su ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan lamuktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To Dalla yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu ne shayi ne garin garbace da damar kuma tibali da taraba tare da Najeriya. Hakika mai da na'urar yin zaɓe ta katiri da ta zama doka a najeriya abu ne mai matukar muhimmanci kuma mun yi na'am da wannan mai da wannan na'ura a matsayin doka da fatan wannan aiki da na'ura zai kawo yin zaɓe sahihi da kuma zaɓen da talakawa za mu yi a wannan shekara mai zuwa za mu zaɓi shugabanni a adalai waɗanda za su kawo mana ci gaba a kasar mu baki daya. Salamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi ta samu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Nijar da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu Nijar da Najeriya amin kuma amin. Na gode. Yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice jiya laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wadai da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsoffin jami'an gwamnati dauke da bam ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump wanda ya yi magana daga fadarsa ta White House ya ce ransa ya yi matukar ɓaci da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bam zuwa wasu mutane da suka hada da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da kuma abokin hamayyarsa a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton. Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Jean Haspel da ke Turki domin binciken mutuwar ɗan jarida ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi ya ta sauraron muryar da aka naɗa ta yadda aka gasa wa ɗan jaridar a Kuba a kuma kashe shi bisa ga rahoton Washington Post a jiya Laraba. jaridar ta ambaci wani jami'i da yake bayani akan faifan bidiyon yana cewa abin yana da matukar da hankali kuma zai iya sa amurka ta dura saudiya alhakin kashe kashoji wanda yake rubutawa jaridar labarai to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai can da rana wato daidai lokacin la'asariya kenan za a je wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen hausa da murya amurka yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa musamman da hashim guman da ya taimaka muka gabatar da shirin da solomon abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyanmu na wannan hantsin darren smith baba ya kuma keri ne daga nan washington dc nake sallaba da ku sai an jima salamu alaikum